This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmed Kabara da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani matashi ya rasa ransa yayin da wani soja ya buɗe wuta a dandalin matasa da ke zaman dirshan don tabbatar da cewa sun kare kuri'unsa a jihar Bauchi. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan kaman da 'yan sandan jihar Oyo suka yi a lokacin zaɓe da ma bayansa. Za kuma mu ci gaba da kawo muku rahotanni a kan sakamakon zaɓukan da aka gudanar a ranakun Asabar da Lahadi a wasu jihohi. Yau ba za mu samu damar kawo muku labaran wasanni ba saboda sakamakon zaɓukan da muke samu, amma kuma a maimakon haka za mu so jin ra'ayoyinku kan yadda aka gudanar da zaɓuka a Najeriya da kuma abubuwan da ke wakana yanzu haka a inda kuke za ku iya kiran mu da wannan lambar. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar, amma kamin nan ga labaran duniya. an gaishe ki Maryam jama'a barkamu da sake haduwa wannan dare ga cikakkun labaran. A yau Litinin hukumar zaben Najeriya ta fara bada sakamakon zaɓuɓɓukan jihohi da take ta tattarawa tana ma kan ci gaba da badawa a halin da ake ciki yanzu. Sannan kuma an yi zaben ne a ranar Asabar da ta gabata da ya shiga har zuwa Litinin bayan Amurka da Birtaniya sun yi gargaɗi kan akwai yunkurin fa samun a ringizo a cikin ƙidayar da ake yi. Hukumar ta INEC ta bayyana cewa daga jihohin da suke daga cikin jihohi guda takwas da kuma Abuja zuwa yanzu Goodluck Jonathan mai mulki mulkin kasar ya lashe guda jihohi guda hudu da kuma eh, jihohi guda uku da kuma birnin tarayyar na abuja a yayin da shi abokin karawarsa janar muhammadu buhari mai ta ya lashe jihohi guda biyar sannan daga cikin jihohi guda biyar din da ya lashe daga kudancin kasar hudun suka fito jagadai ya ce wasu sakamakon suna nan tafi a zaman da ake yi na fidda sakamakon a halin yanzu sakataren wajen harkokin amurka john kerry da na birtaniya philip hammond a yau yau sun fidda wata sanarwar haɗin gwiwa cewa akwai yiwuwar yin magudi fa a lissafin da ake yi na ƙuri'un ko kuma yin arin gizo sun ce idan aka sami haka to amurka da burtaniya za su samu damuwa matuƙa game da kyautata zaton da ake ma shi kan shi jega da hukumar zaben kasar wadda za su ce ya zama akwai tababa a ciki sannan kuma su ƙasar ba su ce wani abu a kai ba wato najeriya ba ta musanta ba sannan ta yi shiru akan wannan takarda sannan kuma in muka wuce kasar kenya za mu ji cewa shugaba barack obama na nan amurka zai kai ziyara a can kasar kenya a karin farko inda zai kai ziyara ga kasar da take asalin tushen sata kakanninsa mataimakin jami'in yada labarai na fadar white house eric schultz shine ya bayyana haka ga manema labarai inda ya ce obama zai kai ziyarar zuwa kenya a watan yuli mai zuwa obama zai yi taron kasashe biyu da amurka kenan da ita kenya din amma ya ce bai sani ba ko shi obama din zai ziyarci zuri'arsa ko kuma danginsa a kasar sannan ya ce bai san takamaiman ranar da za a tashi zuwa kasar kenya ba amma dai ya san za a yi tafiyar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A yau Litinin ake ci gaba da taron tattaunawa a kasar Switzerland kan batun makamashin nukiliyar kasar Iran da ake neman a samu matsaya a kai wanda kasashen nan guda shida masu karfin tattalin arziki a duniya suke kokarin samun matsaya a kai. jami'an diflomasiyyar yammacin duniya din sun gina nemo suna nan suna ganawa ne a garin lucian da ke can Switzerland din inda Iran din da sauran manyan kasashen guda shida suke son cimma matsayar yadda za a yi na wa'adin yadda za a yi amfani da makamashin na nukiliya sannan kuma ya zama silar da zai zama an rage takunkuman tattalin arziki da aka ba ma ita kasar ta Iran jami'an har yanzu dai sun nuna mahimmancin cimma yarjejeniya a cikin hanzari ganin cewa gobe talata aka shata a matsayin ranar karshe ministan harkokin wajen iran javad zarif ya zuwa yanzu ya zauna tare da takwarorin nasa daga amurka birtaniya china da faransa rasha da kuma jamus a ƙarshe kuma za mu ji cewa shugaban ƙasar faransa françois hollande ya holland tare da jam'iyyarsa ta socialist party mai mulkin ƙasar sun amince da shan kashi da suka yi a ƙasar a kan ƙananan zaɓuɓɓukan da aka yi a ranar lahadin da ta gabata daga jam'iyyun nan guda biyu na ump masu ra'ayin 'yan mazan jiya da kuma tsohon shugaban ƙasar nicolas sarkozy sarkozy yake shugabanta da kuma jam'iyyar nan ta national front masu zaɓe sun kaɗa ƙuri'unsu a kan kujeru kujeru guda 4,108 a kananan majalisu guda 98 na kasar Su dai 'yan gurguzun a baya sun shakaye ne na fiye da rabin majalisu a sakamakon da suka shakaye a hannun UNP masu ra'ayin 'yan mazan jiya, wanda hakan zai ba ma Sarkozy damar fara yakin neman zaɓe a shekarar 2007 mai zuwa. Jam'iyyar dai FN ba su cinye zaɓuɓɓukan ƙasar gaba ɗaya ba a lokacin, amma kuma sun bugo dukkanin kujerun 'yan takararsu na ƙananan majalisu. Jackson ana kallon nasarar ita FN ɗin wani buɗi ne da ya sa ƙasar zai marawa shugabancin ƙasar baya. Maryam ga abubuwan da muka samu. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. yayin da ake ta har hada sakamakon zabuka a jihar bauchi wani matashi kuma ya rasa ransa sakamakon harbin da wani soja ya yi ga abdulwahab muhammad da karin bayani rahotanni daga jihar bauchi na bayanin cewa wani matashi ya rasa ransa a sa'ilin da wani soja ya buɗe wuta a dandalin da matasan ke zaman dirshen domin tabbatar da cewa sun kare ƙuri'unsu ga abin da wasu matasan ke faɗa. a daidai wani lokacin da muna inec office na bauchi tun jiya da safe muna gurin mun kwana mun waye gari har yanzu muna gurin so dalilin da yasa bamu bannan gurin ba muna tunanin idan muka muddin muka bannan gurin da iya zaɓa da iya juya mana zaɓin mu kamar yadda muka yi mun sa abin da yake faruwa ciki saboda muna da wakilan mu kamar agent agent a wurin kuma sa'an a ah, mu da muka tsatsaya gurin ba wadda isa zai wuce yanzu misali kamar wadda ma ya zo aka ce shine zai faɗa sakamakon zaben sai da muka tare shi muka tabbatar da shine don da mun ce so kama ya tafi kafa sa lalle lalle kusa daga cikin mu suka bada shawarin cewa a bar shi dai ya karasa to daga karshe dai mun yanke shawarin kawai ya shiga da sa. eh jami'an tsaro sun zo na farko kamar polisawa sun zo haka suka nema su wuce muka mai da su don mun caccaje motan su ma da karshe dai muka gaba komai a ciki muka ce musu su juya a wannan walwalan mu bare aiki a kanmu ba dalili saboda muka cira mu koma gida mu bi wannan doka na gwamnati da suka saka suna so su juya mana zaben mu ne kamar da suka samu sai dai akwai wani soja ya zo ya harbi wani a cikin mutanen mu daga saukansa kawai ya bude wuta har ya kashe wani yaro kuma ya harbi wani tsohon haka a hannu. Zo kare mu da wannan incin mu shine muka zo nan wajen. ka zo saboda mu zo mu kare kudinmu saboda kuma in muka zo din zai kara mana karfin gwiwa shi yasa muka zo nan mu kwana tun jiya da muka taso muka rarrabu wani suka je eh, INEC na can wajen kofar eh, mutane suna kawo mana tallafi da abinci da ruwan sha da abubuwa an kawo mana shi daga jihar gombe kuma labari ya iso mana cewa an faɗi sakamakon zaɓen shugaban ƙasa daga yankunan ƙananan hukumomi guda tara a jiran isowar na kananan hukumomin akko da kuma duku domin a ba da cikakken jimlar ƙuri'un da aka kada da kuma sanin kowaye nasara a zaben a gefe guda kuma rahotanni daga jihohin bauchi da na gombe na bayanin cewa an samu gagarumin nasara a kan mayakan nan da ake zaton 'yan boko haram ne a jihar gombe a garin duku da safiyar yau mun samu labarin cewa an kashe na kashewa a yayin da aka kama wasu suna nan kuma ana ta zuwa domin a kalle su a jihar bauchi kuma bayani na cewa a garin tafawa balewa an yi gumurzu inda aka kashe wasu daga cikin maharan sannan aka kona gawarkinsu inda suka gudu suka bar motocinsu wanda ke dauke da makaman da ke kakkabo jiragen sama abdulhamid muhammad amurka daga bauchi a nigeria. Madalla a gaishe da Abdulwahab Muhammad da ta kuma mun samu labarin cewa an ɗage dokar ta ɓaci da aka kafa a jihar ta Bauchi. Yanzu kuma bari mu leƙa can jihar Oyo inda kwamishinan 'yan sandan jihar ya ce sun kama mutane da yawa kafin zaɓe lokacin zaɓe da ma bayan zaɓe ciki har da wasu 'yan ƙungiya da ake kira 1 million boys masu ta'adi da kuma wasu da suka aikata ta'asa a jihar. Ga dai hirar da Hassan Umar Tambuwal ya yi da kwamishinan. akwai dai kamin muka yi kafin a fara zabe da kuma lokacin da ake zabe da kuma bayan an gama zabe kamar kashi uku kenan idan ka duba a nan jihar Oyo dai Allah ya taimaka an fito an yi zabe ba tare da wani tare da hankali ba to bayan an gama zabe ranar Lahadi sai waɗansu 'yan ta'adda ko wani unguwa da ake kira Mapo a nan cikin Ibadan wani gwamnati da waɗanda ke cikin waɗannan ƙungiyar da ake kira cult sunan wannan ƙungiyar nasu shine 1 million Young Boys suka fito a wannan suka fara yanke-yanke mutane da sauransu. To Allah ya taimaka lokacin waɗannan 'yan sandan boye da da kikilo da kuma wanda aji ya ciro daga Abuja da aka kira special force aka dan ba ta kashi da su. To a cikin ya an ya mun kawo mutane goma sha takwas. Mun kuma samu makaman nasu da kuma wasu kwalaben da suka babbaza To kafin da kama su sun ji mutane ciwo akalla yanzu mutane biyu na kwance wanda aka kai ciwo. Ko akwai wanda aka kashe ga wannan rikicin? Ba wanda aka kashe. Waɗanne irin makamai ne ko kama gare su eh makamai ne kaza irin wannan court din nan adina ne adina da wa'annan maganin da za su irin su kaho da sauransu babu bindigogi kenan a ba bindiga adina ne da wa'annan kaho da kuma abin ga eh, kwalabin giya kama su kuma bayan wannan kuma kashi na biyu akwai wasu kuma yan fashi da makamin da muka kama su takwas da hmm. su wa'annan mutane wani gari da ake kira akwai a jihar Ondo hmm. suka fashi suka kwace wata mata mota da suka ɗauki motar aka ɓoye bayan kwana biyu kuma suka shigo nan jihar akwai wani ah, store wanda aka sayar da magunguna kemis babban abin da listo ne suka isa suka kuma ɗauke su a kan bindiga suka kwace musu dukiya da kuma wani gidan mai to Allah sa yara na suna kusa kuma suka arzanda da su aka harbe ɗaya aka kuma kama su bakwai a bincike da ya nuna kafin wannan zaɓe wannan ina zama da ana gaban kwana biyu a yi zaɓe ne muka samu waɗanda yara muka kama to hmm. bincike da ya nuna su biyu ɗin shugabannin wannan kungiyar waɗanda na amurabri ko kuma ce 'yan fashi da makami su na cikin waɗanda suka gudu a lokacin da aka fasa wannan gidan yari a ekiti a kasar da wannan lokaci ko Eh haka ne ranka daɗe. Jama'a da zafin suna ciki suna ciki an kama su ne akan tuhuman da ake musu daya na fashi da makami daya kuma da laifin kisa. To wajen suka sadu bayan an fasa wannan gidan yari din sai suka zo suka haɗa kai su biyu suka shirya suka kuma samo yara guda shida suka kara suka su takwas. Da hmm. wannan AK-47 da muka kuma kwato a hannun su mun gane cewa tana cikin wanda aka kwace hannun wani ɗan sanda a jihar Ekiti kuma. To suna nan hannun mu ko sun ba mu cikakken bayani yanzu da muke magana amma sauran mutanen nasu mun samu inda suka yi Allah ya da kafin tashi aiki su ma za a kamo su bayan haka mun kuma kamar waɗannan karnukan siyasa amma kafin da wannan waje akwai wanda aka na shi zai yi wa transport workers wurin cewa ba da makamai da abubuwa iri-iri kafin da na zo na shi tashi ɗaya ne don na tashi da damara kuma zan yaƙe su kuma ka duba mun fara da zai na zama ne waje mun zafi sai suka gudu har da shugaban nasu bayan ya gudu shi shugaban wannan WRTW da sauran yara to da muka je irin dai satin da ake muka samu wa'annan bindigu da kuma wannan shi zan yi kira kasuji wa'anda suka gudu suka bari jimar mun kwa. kwamishinan 'yan sanda na jihar oyo kenan alhaji muhammad musa katsina hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a nigeria. ashe gari ɗin da 'yan sanda rigima ba ba ta tashi. To madalla Dan an jima kaɗan za mu haɗa ku da abokin aikinmu Ibrahim Alfa Ahmed da ke can cibiyar da ake sanar da zaɓe wato sakamakon zaɓe a babban birnin tarayya Abuja. Har yanzu dai dangane da sakamakon zaɓuka da ake ta bayyanarwa ofishin hukumar zaben Najeriya a jihohin wato ofisoshin hukumar zaɓen Najeriya a jihohin Kano da Jigawa sun fitar da sakamakon zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da aka gudanar ranar Asabar ɗin da ta gabata. Ga Mahmud Ibrahim kware da ƙarin bayani. kamar yadda sakamakon zaben ya nuna wadda hukumar zaɓe ta inec ta fitar a yau dinnan a nan kano jam'iyyar apc ce ta yi galaba a dukkanin kujerun 'yan majalisar tarayya guda 24 na jihar kano da kuma 'yan majalisar dattawa guda uku kana da kuma kujerar shugaban ƙasa alhaji garba lawan shine mataimakin daraktan yada labarai na ofishin hukumar zaben a nan kano jam'iyyar apc ta sami ƙuri'a miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da uku da ɗari tara da casa'in da tara ita kuma jam'iyyar pdp ta samu dubu ɗari biyu da sha biyar da ɗari bakwai da saba'in da tara sannan akwai kuma sauran jam'iyyu da su ma sun sami ƙuri'o'i a kaɗan-kaɗan da haka da yawa a nan jihar kano muna da 'yan majalisar ƙasa guda ashirin da hudu sannan kuma muna da sanatoci guda uku jam'iyyar ce ita ce ta lashe duka duka yana yanayin tarayya da kuma na sanatoci a jihar jigawa ma ofishin hukumar zaben ta najeriya da ke dutse ya sanar da sakamakon zaben shugaban kasa da na majalisar dattawa ta la'akari da cewa an ɗage zaben kujerun majalisar tarayya daga jihar ta jigawa sai ranar goma sha ɗaya ga watan gobe na afrilu idan allah ya kai mu Alhaji Usman Kore da ke zaman daraktan hulɗa da kafofin yada labarai a ofishin hukumar zaben ta Najeriya da ke dutse ya ce. Yadda jami'ar APC ta samu ƙuri'a da kwamishinonin zaben na jihohin kano da jigawa da kuma turawan zaben da suka jagoranci tattara sakamakon zaben suka tafi zuwa helkwatar hukumar zaben ta ƙasa da ke can abuja domin mika alƙalaman sakamakon zaɓe na shugaban ƙasa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Najeriya. a gaishe da Muhammad Kwari. a jihohin sokoto da kebbin ma kusan lamarin ɗaya ne jam'iyyar apc ce ta lashe kusan duk kujeran ga murtala faruk sanyin da ƙarin bayani party apc 6 7 1 9 party pdp 1 5 2 1 Farfesa Abubakar Abdullahi Bagudo jami'in tattara zaben shugaban kasa a jihar Sokoto kenan yake ba da sanarwar sakamakon zaben a jihar ta Sokoton. dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar apc janar muhammadu buhari ne dai ya sami ƙuri'u 671,926 wanda ya bada jimlar kashi 80 da rabi bisa ɗari na ƙuri'un da aka jefa inda ya zarta shugaba goodluck jonathan na jam'iyyar pdp mai ƙuri'u 152,199 da suka bada kashi 18 bisa ɗari gwamnan jihar Sokoto aliyu Magatakarda mako ne ya lashe zaben dan majalisar dattawa na yankin sokoto ta tsakiya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta apc wa mako dai ya sami ƙuri'u 225,642 inda ya kada abokin takararsa sanata ahmad muhammad macido mai neman tazarci wanda ya sami ƙuri'u 65,692 jam'iyyar ta apc ta kuma lashe dukkan kujerun 'yan majalisun wakilai na tarayya yayin da kuma ta lashe sauran kujerun majalisun dattawa biyu na jihar a jihar kebbi ma kusan lamarin ɗaya ne domin ko janar buhari shine ya yi rinjaye a zaben shugaban ƙasa da ƙuri'u 567,883 da suka bada fiye da kashi 80 bisa 100 inda ya doke shugaba jonathan na pdp mai ƙuri'u 1,000 da ƙuri'u 972 da suka bada kimanin kashi 17.8 bisa 100 to sai dai gwamnan jihar Sa'idu ɗakin gari ya faɗi a zaben ɗan majalisar dattawa na mazaɓar kebe ta arewa domin ko dr yahaya abdullahi na apc ne ya yi galaba da ƙuri'u 139,197 fiye da gwamnan na pdp mai ƙuri'u 70,148 a Mazabar kebe ta tsakiya kuma tsohon gwamnan jihar adamu aleru na jam'iyyar apc ya kada tsohon sa abubakar gari malam na jam'iyyar pdp jam'iyyar ta apc ce ta lashe dukkan 'yan majalisar tarayya a jihar ta kebbi a jihar zamfara kuma duk da yake hukumar zaben bata kai ga ba da sanarwar sakamakon zaben na baki ɗaya ba ya zuwa lokacin hada wannan rahoton to amma sakamakon zaben mafi yawan ƙananan hukumomin da ta bayyana ya nuna cewa jam'iyyar apc ce ke kan gaba da yawan kuri'u a yayin da kuma ta lashe kujerun 'yan majalisar wakilai hudu daga cikin bakwai na jihar murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Nigeria. madalla a daidai wannan lokacin mun so mu haɗa ku da abokin aikin mu Ibrahim Alfa Ahmed da ke can cibiyar da ake sanar da sakamakon zaɓe yanzu haka a birnin tarayya Abuja amma kuma dai mun samu ɗan tangarɗa da wayar tashi ba mu same shi ba. To amma kuma yanzu a wannan lokaci za mu so ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan yadda aka gudanar da zaɓuka da kuma abubuwan da ke faruwa yanzu haka. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. ma madalla mun sami kira na farko daga jihar Adamawa. Assalamu alaikum waye akan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Ah, yawwa sunana Buba mai manja gwalura cikin karamar kuma gwi a jihar Adamawa Najeriya. To Malam Buba me zaka ce game da zaben bana? Lalle alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah gaskiya zaben bana alhamdulillah an yi lafiya an gama lafiya musamman mu a jihar adamawa rahotanni mu a dukkan kananan hukumomi mu na jihar adamawa alhamdulillah an yi zaɓe lafiya an gama lafiya alhamdulillah allah ta ta da alheri haka kuma a najeriya gaba daya kuma haka muke fata allah ya taimake mu allah sa komi a yi a lafiya kuma allah sa ba da sakamako na gari wanda dukkan mutanen najeriya za su gamsu da shi allah saka muku da alheri muryar amurka na gode sunana buba mai manja gwalura a cikin karamar kuma gus a jihar Adamawa Najeriya. To Malam Buba mu ma mun gode yanzu kuma bari mu je Yobe wane ne akan layi a Yobe? Salamu alaikum malami na Yobe kana jin mu? Ina jin ku. To me za ka ce game da zaben bana da aka gudanar? Zaɓe alhamdulillah in gode wa Allah. Komi ya yi daidai? na daga ina kira ba na kama ku. Allah sarki gashi yanzu ko ka ci sa'a ka kamo mu. Wallahi daga nan tewa nake. To to me za ka eh. iya cewa Wani irin abubuwa ne suka sa aka yi nasara da zaben da ka ce ya yi kyau? Fitowa mutane ne da yawa. Watakan a nan yobe mutane da yawa sun fito ba wani fargabar tsaro kenan. ba wani fargaba wallahi inda muka yi zaɓe a mazaɓar To me ke tafiya a wajen ku yanzu haka? Gaskiya ba ni da labarin sakamakon yau da Borno da zuwa Adamawa. To madalla mun gode yanzu kuma bari mu je jihar Katsina. Salamu alaikum wane ne daga Katsina? Hello na Katsina kana jin mu? To kamar layin malami na Katsina ya goce yanzu kuma za mu je jihar to mun sami kira daga Yobe. Na Yobe kana jin mu? Salamu alaikum me zaka ce game da zaben bana? Zaɓe ya yi kyau ba laifi muna nan muna jiran sakamakon zaɓe don inda ake fargaba da komai an yi zaɓe lafiya. Na'am, to me kake gani yake gudana yanzu a nan Yobe? A yanzu kawai muna jira sakamako ne. Hankalin kowa da a kwance yake jama'a kowa suna nan lafiya? Lafiya kalau kowa yana zaune lafiya muna jira sakamako. Allah ya taimaka. To amin amin mun gode kira daga Yobe. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Muna nan muna jiran ku muna sauran lokaci ku kira mu ku bayyana ra'ayoyinku a kan yadda aka gudanar da zaɓuka me za ku ce game da zaɓen bana da aka gudanar. Kuma wane irin abubuwa ke wakana a yanzu nan inda kuke. Duk da dai muna nan muna sauraro ana ta ba da sakamakon zaɓukan da ake yi yanzu haka a birnin tarayya Abuja. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. yanzu kamar mun samu wani kira daga ba dai faɗi sunan kowace jiha ba ce ba an ce dai daga najeriya kowane malami ne akan layi kana jin mu to salamu alaikum da wa muke magana na kan layi ko kana jin mu yawwa wato muna jin ka yanzu baban gida ba daga to malam baban gida mai zaka ce game da zaben bana to za mu iya cewa dai alhamdulillah duk da duk da mu sakamakon jihar mu ba na'am wace jiha ma ce kace kake bauchi Jiha bauchi na'am to me kake gani ya kawo nasarar zaben da aka yi bana eh to shawarwari da jama'a suke bayarwa kuma da jajircewa To yanzu me ke wakana a nan Bauchi? Na'am dan kamar mun sami labarin cewa an ma ɗage dokar ta bacin da aka kafa. Eh, Allah a ya tabbatar da alkhairi. To amin malam baban gida daga Bauchi mun gode yanzu kuma bari mu je jihar Katsina. Salamu alaikum waye akan layi. to ga dukkan alama layin katsina ya goce amma har yanzu muna da sauran lokaci za ku iya kiran mu ku bayyana ra'ayoyinku kuna kuma tashan shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan me kuke gani game da zaben bana da aka gudanar wanda yanzu hai muna nan muna jiran sakamako daga wurare daban-daban amma kuma dai amma wannan lokaci kamar ita mai ba da umarni tana daga min hannu cewa lokaci ya yi don haka anan za mu dakata da daukar wayoyinmu sai kuma gobe idan allah ya kai mu za mu sake ba wata damar to yanzu kuma a daidai wannan lokacin ma dai kai tsaye bari mu je ga usman kabara ya ba mu labarai amma a takaici. To sannan ki da kokari Maryam a yau litinin hukumar zaben Najeriya ta fara fidda sakamakon garuruwan da aka samu sakamakon zaben da aka yi wanda suna ma kan ci gaba da fidda sakamakon kamar yadda ake yi a halin yanzu a tarayyar Najeriya wato birnin Abuja. Sannan kuma hukumar ANEC ta bayyana cewa a cikin wasu jihohin da aka samu nasara sun hada da guda hudu daga kudanci inda Janar Buhari ya samu nasara shi kuma shugaba Goodluck ya lashe guda uku da daga ciki kuma har da babban birnin tarayyar abuja a inda ya lashe din sannan kuma a yau dinnan za ku ji cewa sanarwa ta fito daga fadar shugaban gwamnatin amurka cewa zai kai ziyara kasar kenya asalin tushensa na haihuwa ko kuma tushensa na kakanni mataimakin jami'in labaran uh, labarai na fadar white house eric charles shine ya fitar da wannan sanarwa a wata hira da ya da manema labarai a yau litinin taron tattaunawar da ake a kasar switzerland akan makomar makamashin nukiliya kasar iran ya yi zafi inda suke ci gaba da neman matsaya jami'an diplomasiyar yammacin duniya suna nan suna ganawa a lusiyan da ke kasar ta switzerland maryam To Malam Usman mun gode da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma guban Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin usman ahmed kabara da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu mr keith ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.